daga cikin bayinsa mai jin kansa ne. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون idan wani mashiriki wanda jininsa da dukiyarsa suka halatta ya shigo neman mafaka a wurinka ya wannan to ka amsa masa abin da ya nema har ya ji karatun alkur'ani sannan sai ka isar da shi zuwa wurin da zai samu aminci a cikinsa saboda kafirai mutane ne da ba su san hakikanin wannan addinin ba idan suka san shi ta hanyar jin